wannan an salami yaro kenan in ya wuce jami'a ba zai sake karatun addini ba har ya mutu ire su suka dawo ƙasan nan suka zama na matsala ku duba kwanan nan wata yarinya da ta zo tana ta kalubalantan zaman aure na mata cewa su sun waye ba yadda za a yi mace ka aure ta ka ce wai ma ka cire riga wai ta ɗauki riganta adana ma ta ce wannan renin wayo ne ba inda musulunci ya ce a yi haka ko ga tana magana tana wani turanci turanci tana cewa wannan bautar da mata ne an mai da mata bayi a arewa da haka tana so a kamata a alkur'ani ina ne aka ce musulunci namiji idan ya zo ya cire riga ya aje mace ta ɗauka ta adana masa wadda ta aka mata ayan cikin Qur'ani Agada da ta sa addini ba za ta yi haka ba ba ta san komai game da addini ba daga yanzu wannan in ta je lahira na farko sai ta wa uwarta da ubanta Allah ya isa domin hanyar da ta uka ba zai bulle ba yanzu ka ga irin wa'in nan wasu za ce a me yasa aka yi magana akan ta a aya ko wanda suka turo ta ne kaga kuma sakon da za a ba ma da suka turo ta dan ta yaki addini su za a ba wa sakon yanzu kaga duk darajanta ba ta kai darajan yar manzon Allah Fatima ba ko ta kai amma na na Fatima haka ta rayu a gidan sayyidina Ali eh a wahali har jan ruwa take da hannunta saboda tsabagen aikin gida sai da hannuna na Fatima ya kanta yanzu ita wannan yarinyar ta kai na na Fatima daraja duk duniya ka gaya mani ya irin yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wannan ba ba wannan mutum ba wannan yar amma hannunta sai da kanta saboda aikin gida a gidan sayyidina ali saboda ali talaka ne a lokacin bayi da arziki abu ya ishe ta wahala ya ishe ta ta kama hanya ta tafi gidan manzo Allah gidan mahaifinta kenan tana zuwa sai ta ji ta samu manzo ta ce ya rasulullah ji kalle da na koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aka yi me yake so to yanzu ta ce ya rasulullah dama na ji labarin akwai bayi da aka kawo wanda aka da ta musu daga wajen yaki aban daya ya rika taya ni aiki a gida ko aban baiwa daya ya rika taya ni aiki a gida ne manzo ya ce mata annabi ya ce wallahi ba zan baki ba domin wannan kuwa ba an kamo su bane dan iyalai na. saboda addini ne ba zan kwashe yin azuta iyalaina da shi ba annabi ya bata tasbihi da za ta rika yi ya ce ya fi miki alheri da dan aiki da za baki menene yasa nan manzala bai ce ana bautar da ita ba a bari ba yasa ba ce kuma kai ka san yadda annabi yake son ta su wa'innan masu tuhumar musulunci da mata suna mazaje biyayya a gidaje da yau aka turo su su ruguza al'adarmu su ruguza mu saboda munafuntan addini ina suke ga yar manzo Allah sayyidina alfa bai ma samu arziki ba sai bayan rasuwanta ma ba aka ta ta rayuwa sai bayan rasuwanta Allah ya zarta shi ta duba gani ina take inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mijinki baya gida ki kiyaye amanar dukiyansa da ƴaƴansa da kanki rigarsa da ya cire ya ba dukiyarsa bane ne za ta kiyaye amanan ko ba za ta kiyaye ba ta ce ina ai sai dai in bai da lafiyar da ba zai iya tashi ba shine za ta yi haka ka sa ko wanda suka kira suka ce wai irin wannan bokon ne fa ta ratsa su wai a gaya musu inda addini ya ce mace ta yi wa mijinta girki wajibi ne aka zuga mun tambaya mata ne suke aka aka sa masa wannan tana wai an gaya musu cewa wajibi ne miji ya ciyar da matansa ai ciyarwa aka yi ba a ce dafawa ba kenan abin da take nufi shine mijinta ya siyo doya a kasuwa idan ya siyo doya a kasuwa ya zo ya hada gas in akwai gas din ya cire riga ya cire babban riga ya zauna ya girka ya ce hajiya gashi kaga ba maganan cewa kana sama da ita kenan ita ce ke sama da kai kuma Allah ce wallin rijali alaihinna daraja wacce ta taba mun tambaya nan sai na tambaye ta nace kin karanta tarihin gidan manzo Allah tace eh gaidai gwargwado annabi yana da mata nawa tace tara annabi ne ke girka musu abinci ko girka mashi suke yi ce ta ce e an matan ne ke girkawa annabi ya ce to kin ga anan ma ba ma sai na gaya miki wajibi bane tunda kin gane na na Aisha ta fi daraja ta wa annabi girki kuma annabi ya ce da zan yi umarni wa macen ba ta yi sujuda wa wani mutum wanda ba Allah ba to mace ya kamata ta yi wa mijinta sujuda yanzu duk wayana masu hayaniyar sun gane wannan ta ce a bar mace an zo an kinshe mace a gida ya kamata a bata ta hole da fita ta rayuwarta ta gani so saboda haka dole ka kaga idan muna so mu yaki wannan abin sai mun tsaya da gaske mun karantar da matan nan dan yau ana hurewa matan mu kunne wai kasu mana biyayya ba yana nufin kuma maza su bautar da mata ba duk namijin da bai bautar da matarsa a shaharar da addinin musulunci bai yarda da shi ba ita yanzu wanda take wannan maganar ta manta cewa musulunci da ya zo ba addinin da ya gatanta mace irin addinin wa irin addinin musulunci babu addinin da ya gatanta masu addinin musulunci saboda a da mace kayan gado ne ma ita ake rabawa matsayin kaya asset yadda za a raba babban riganka da wandanka da waye ita ma za a zo ne a ɗauko ta a matsayin kaya sai a ce kima gado ce an raba ki an ba ma wani kasansa haka ake fa jahiliya musulunci ya ce a'a gadon ma ba a basu Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lil zakari mislu hazil unsayin mata ana binne su da ransu musulunci ya hana su binnewa ya hana su yace wa izal mawudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat haka fa mata suka rayu a jahiliyyar da yau musulunci ya gakanta su wai yau matan mu musulmai ne suke zuwa su yi karatun boko su zo su yaki addinin musulunci kaga yadda suka zama kasan sun zama guba sun zama matsala sun zama liability sun zama bala'i haka irin wayannan munafikai da suke munafintan addini Allah ya ce summun bukum wayannan mutanen ko menene matsalarsu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil sai Allah ya ce me wa ma bi bimumin daga cikin mutane akwai masu cewa sun yi imani da Allah da ranar karshe amma Allah ya ce bawa ba ba ba ne. kaga da nassin Kur'ani suna sallah sun ce sun yarda da Allah suna sallah suna azumi suna komai amma Allah ya ce wallahi ba mumunai bane saboda halinsu ta munafintan addinin Allah domin daga domin me shi yasa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutanen suka suka ce qalatil a'rabu amanna me Allah ya ce qul lan tu'minu walakin me qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum cewa suka yi mun musulunta mun yi imani sai Allah ya ce ku ce dai kun musulunta amma har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba kenan ran da za a ce kun zama masu imani sai ran da kuka yarda da Allah da manzonsa ba ku kyamaci shari'ar Allah ko kwadan ba ta haka kaga wayannan mutanen Allah ya ce sun yarda da Allah amma me sun ce sun yarda da Allah amma Allah ce ƙarya suke Allah ya ce me yukhadi'una Allah wal ladzina amanu suna yaudaran Allah ne da masu imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ba kowa suke yaudara ba kansu suke yaudara amma ba sani ba ba haka ba ne yanzu wanda ya zo ya yaudara addinin Allah da al'ummar musulmi don dai kawai kai ga wani nasara na rayuwarsa musamman ma 'yan siyasa ku shiga rigan addini ku zo ku kananlade cikin musulmi amma ba abinda kuka tsana irin musulunci irin tsarin addini Allah ya ce summun bukumun za ka samu wayannan mutanen summun ne kunnansu ya makance sannan bukmun bebaye ne a batun maganan gane gaskiya umiyun sannan sun makance kunnansu ya kurmance sannan me bebaye ne su sannan kuma makantattu ne fahim da yarji'una Allah ce har abada ba za su dawo su gane gaskiya ba shi yasa zai wahala ka ji wani munafiki ya ce gashi ya tuba ya gane gaskiya yana da wahala ni dai ban karanta a tarihi na ga ba duk munafikan da suka dami annaba a zamanin sa ba wanda ya tuba ta cikin su ba wanda ya tuba duka sun mutu ne akan munafincinsu haka shi kafiri yana iya dawowa ya gane gaskiya amma shi wa ai shi munafikin ya san gaskiyar haka addini ya tsara fa hazi kullu fil munafikin mala yace dukkan wannan ko yana cikin munafikai ne wa hiya bid'a asharata aya mala yace aya 20 aya 10 ne aya goma ne zuwa da wani abu qawluhu wa yukfil kufra bid damir yana boye kafirci ad-damir ma'anahu